صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio VOH Hausa da ke kashin TV Hausa kuka kamu a cikin shirin sana Juma'atu Haji babbar rana. Takwas gwajin jinin shekara ta 2021 miladiya. Muhammad Amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin namu na yammacin yau. Ka kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Bayan kun saurari cikakkun labaran duniya sai ku saurari shirin na Afirka a yau tare da Sunusi Wunti. bayansa kuma siyasan barka ya shigo a cikin shirin na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin kisoshin rayuwa tare da tahir amin daga shi kuma sai ku saurari shirin na amsoshin fikihu tare da sheikh dr abdulkadir mubarak da ƙarshe muna dauke da shirin na duniyar mu a yau to sai dai dukkan waɗannan fara zo muku ne bayan kun saurari shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 8 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kukun san cewa shekaru 379 da suka gabata a rana irin ta yau wata 8 ga watan Janairun shekara ta 1642 Galileo Galili wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar italiya ya rasu yana ɗan shekara 78 a duniya galileo ya ɗauki shekaru 19 na farko na rayuwarsa yana koyon ilimin adabi sannan ya yi amfani da gilashin lens wanda ibn haitham ya ƙirƙiro, ya kuma samar da babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya inda ya gane cewa wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye ne kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin abu rehan albiruni wani masanin ilimin taurari musulmi ɗan ƙasar iran ne ya fara gano shi tun ɗaruruwan shekaru kafin galileo amma hakan ya fusata malaman addinin kirista na lokacin waɗanda suka gurfanar da shi a gaban kotu aka tilasta shi ya ta kansa masu saurari ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin haka dai ya kasance a cikin shugabannin kabilun larabawa na yankin najad a cikin karni na goma sha tara da kuma na ashirin miladiya ya yaki sojojin daular usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a lokacin amma a shekara ta da uku ya ƙwace wani sashe na yankin hijaz sannan bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila sun taimaka masa inda ya yaƙi sharif makka hussein bin ali alhashimi da ƙarshe kuma ya kwace iko da yankin hijaz gaba ɗaya da haka kuma ya haɗa da birnin makka da madina bayan wata yarjejeniya wadda ya kula da turawan ingila a garin jidda sun amince masa cewa ya zama shugaban yankin baki ɗaya a shekara ta 1926 sannan rana irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince ma abdulaziz da ya kafa masarautar ali sa'ud wadda suka nada abdulaziz din ya zama sarkin masarautar amma kuma suka sauya sunan kasar daga hijaz da sunanta wanda yake tun lokacin manzan allah zuwa sunan iyalan masarautar daga 'ya'yan sa'ud wato saudiya kasar da turawan suka kafa ta hada dukkanin yankunan hijaz da kuma najad da sauran yankunan da suke gabacin jazirar larabawa wanda turawan suka taimaka ma abdulaziz ya mamaye su bayan korar daular usmaniya kuma tun daga shekara ta 1932 da aka kafa a kasar saudiya har inda yau take 'ya'yan abdulaziz ne suke mulki da kasar jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya wanda ni Muhammad Amin zan karanto. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kaninsu. su. jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah sai da alhamna'i ya haramta shigo da allurar rigakafin corona na kamfanin pfizer hukumar kwastam a nigeria ta kama dimbin harsashi a jihar cross river da ke kudu maso kudancin kasar dakarun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun jika ta da magabar yammacin kogin jordan a yau juma'a an amince da sunayen 'yan takara biyar na neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka kafa a takaice yanzu kuma ga cikakkun labarun jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah sai da alhamna'i ya haramta shigo da allurar rigakafin corona na kamfanin pfizer hakakin kungiyar agaji ta red crescent ta kasar iran muhammad hassan kusiyan kunkaddam ya faɗi a yau juma'a cewa an soke shigo da allurar rigakafin cutar covid-19 guda 150 na kamfanin pfizer na kasar amurka da aka shirya yi a baya wannan ya zo ne bayan jawabin jagoran juyin musulunci na kasar iran ayatollah da alkam na iyayi inda ya haramta sayan duk wata allurar rigakafin corona da kasashen amurka da birtaniya wannan dai yana zuwa ne bayan jawabin jagoran juyin musulunci na kasar iran ayatollah da alkam na iyayi inda ya bayyana cewa tuntuni na faɗa wa jami'an gwamnati kuma yanzu zan sake nanatawa a bainar jama'a shigo da allurar kafin cutar covid-19 daga kasashen amurka da birtaniya haramun ne ya ce idan da amurka tana da ikon samar da allurar kafin corona ta shawo kan matsalar da al'ummar ta take fuskanta a yanzu na yaduwar cutar covid-19 kamar wutar daji inda rana ɗaya sama da mutane dubu hudu suke mutuwa saboda cutar don haka ni ban amince da su ba domin wasu lokutan suna gwajin rigakafi ne kan al'ummomin wasu ƙasashe sai dai ya kara da cewa gwamnati na da damar shigo da allurar daga wasu amintattun kasashe amma ba waɗannan kasashen guda biyu ba hukumar kwastam a najeriya ta kama ɗimbin harsashi a jihar cross river da ke kudu maso kudancin ƙasar hukumar hana fasakwauri a najeriya ta sanar da kama harsashi fiye dubu biyar da aka yi fasakwaurinsa a jihar cross river da ke kudu maso kudancin ƙasar najeriya a lokacin bukuwan ƙarshen shekara ko a kwanakin baya ma sai da jami'an suka kama irin su a jihar kefi da ke arewacin kasar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da suka hada da satar mutane domin karbar kuɗin fansa da fashi da makami da ayyukan ta'addanci da kai hare-hare na mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar da kuma rikice-rikicen kabilanci da kuma faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya. wannan dai ba shine karan farko da hukumar ta kosun ta kama mutane da ke kokarin shigo da makamai zuwa kasar ba da ake ganin hakan na taka muhimmiyar rawa wajen yaduwar kananan makamai da mamanyan bindigogi tsakanin al'ummar ƙasar. dakarun sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun jikata falastina dama a gabar yammacin kogin jordan a yau juma'a rotun kiftuwa daga yankin falastinu sun bayyana cewa sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da hasashen roba wajen tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga a ƙauyen da'ir jarir da ke gabashin ramallah kuma sun fito ne domin nuna bacin ransu game da bakar siyasar zalunci da amtacciyar kasar isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar ta falastinu akalla mutane biyar ne suka jikata sakamakon harbin su da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi da dama kuma suka fita hayyacinsu sakamakon ran tiyagas da aka yi musu an yi aron gama din ne bayan da sojin haramtacciyar kasar isra'ila su yi karantar wa zanga-zangar lumana a daura da wasu gine-gine da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a ƙauyen tun a ranar 23 ga watan Disamban shekarar ta gabata. Shaidun kani da ido sun bayyana cewa sojin na Isra'ila sun fada wa 'yan jaridu da ke ɗaukar hotuna abubuwan da ke faruwa. A duk juma'a ce al'ummar Falastinu sai gwada zanga-zangar ƙin jinin ci gaba da gine-ginen Yahudawa 'yan shara wuri zauna. Da ƙasar Isra'ila take yi a yankunan Falasinawa da ta mamaye. sama da yahudawa dubu ɗari shida ne ke zaune a gidaje kimanin ɗari biyu da talatin da amtacciyar ƙasar isra'ila ta gina a yankuna daban-daban da ta mamaye tun a shekara ta 1967 a gabar yammacin kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus to masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dakarun sojin kasar ethiopia sun kashe babban wadumin 'yan tawayen yankin tigray a sanarwa da rundunar sojin kasar ta ethiopia ta fitar ya nuna cewa dakarunsu sun kashe wani kusa kungiyar 'yan tawaye ta tplf tare da damki wasu guda tara daga cikinsu cikin wanda kashe din akwai kakakin kungiyar scott getchio da kuma daniel asefa wani kusa kungiyar da ke yankin na tigray tun a watan nuwamban da ya gabata ne gwamnatin kasar ta ethiopia ta bada umarnin na kama wasu shugabannin kungiyar ta tplf har guda 60 sai dai tun daga lokacin ba san inda shugabannin kungiyar suke ba inda daga bisani dai aka kama wasu daga cikinsu bayan da babban birnin yankin na tigray wato makele ya fada hannun dakarun gwamnati prime minister kasar ta ethiopia abe ahmad ya sanar da kawo karshen farmakin soji a yankin baki daya daga karshe za ku yi cewa an amince da sunayen 'yan takara biyar na neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka kafa takaice hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa a takaice ta sanar da karbar sunayen 'yan takara guda biyar da za su fafata da juna don neman shugabancin hukumar ta kafa zaben da za a gudanar a ranar 12 ga watan mayu mai zuwa a birnin rabat na kasar morocco sai dai an soke sunan tsohon shugaban hukumar ta kaf ahmad ahmad daga sake tsayawa takara saboda rashin cancantarsa bayan dakatar da shi da aka yi na tsawon shekaru biyar saboda sa da badakalar kusu makudan kudade na hukumar kuma wannan yana zuwa ne duk da dauka kara da ya yi a kotun sasanta 'yan wasa sai dai tuni aka tura sunan ahmad yahaya shugaban kungiyar kwallon kafa ta murtaniya da kuma babban attajirin nan na kasar afirka ta kudu patrice motsepe wanda shine shugaban kungiyar kwallon kafa ta Memolodi Sundown. Tuma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shi na Afirka a yau wanda Sunusi ne wunce shirya kuma zai gabatar. Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda rikicin kungiyar Boko Haram yake ci gaba da ritsawa da tsofaffi tare da lashe rayukansu da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu mu don jin abin da ya kunsa. haƙƙin dan adam ta amnesty international ta fitar da rahoton cewa tsofaffi suna shan wahala musamman daga rikice-rikicen da ya shafe tsawon shekaru ana yi a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda yawancinsu ke fama da matsalar yunwa ana kashe su a cikin gidajensu ko kuma ana barin su suna shan wahala da ke kai ga mutuwarsu musamman sakamakon tsare su ba bisa doka ba da kuma cikin yanayi maras kyau a rahoton da kungiyar ta amnesty international ta wallafa mai mai dauke da shafuka 67 yana dauke da taken cewa zuciyata tana kuna tare da radadi ganin irin halin da tsoffi suke ciki sakamakon rikicin tashe-tashen hankula da suke faruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya musamman ganin yadda 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram da rundunar sojin Najeriya suke gudanar da mummunar mu'amala ga tsofaffi da mata gami da maza ba tare da hukuma ta dauki matakin gudanar da bincike musamman kan rundunar sojin kasar ba domin tuhumar jami'an dakarun tsaronta kan yadda suke musguna wa mutane a yankin da ke fama da rikice-rikice da tashin hankali a shiyar arewacin kasar har ila yau rahoton na amnesty international ya taɓo batun yadda jami'an tsaron najeriya suke tsare tsofaffi domin gudanar da tambayoyi kansu dangane da batun boko haram da kuma yadda tsofaffi suke fuskantar matsalolin kauracewa muhallinsu saboda tashe-tashen hankula jona marina memba a kwamitin kula da 'yanci da tsaro ta duniya kuma babbar jami'a mai ba da shawara kan batun rikici a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international tana cewa a duk lokacin da mayakan kungiyar boko haram suka farma gari ko ƙauye tsofaffi maza da mata suna cikin waɗanda suke ƙoƙarin tserewa domin tsira da rayukansu wanda hakan ke wurga su cikin mawuyacin hali da firgita da kuma fuskantar matsaloli a rayuwarsu sakamakon hare-haren kungiyar ta boko haram lamarin da ke kai ga matsayin laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam a halin da tsofaffi da ba za su iya gudu ba saboda raunin jiki ko rashin lafiya a lokacin da mayakan kungiyar boko haram suka kawo hari suke fuskantar musgunawa da azabtarwa tare da tilasta musu kallon yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan 'ya'yansu matasa da aka kama baya ga sace musu dukiyoyi tare da barnata su musamman kone-konen wuraren ajiyan abinci da hakan ke haifar da mummunan yanayin karancin abinci a gefe guda kuma rundunar sojin najeriya tana kashe tsofaffi yi a lokacin da take kaddamar da hare-hare kan gari ko ƙauye da nufin murkushe mayakan ƙungiyar boko haram da suka mame garin ko ƙauyen kamar yadda a wasu lokuta ake kama tsofaffi da nufin gudanar da tambayoyi kansu lamarin da ke wurga da dama daga cikinsu cikin mawuyacin hali musamman yadda wasu ke mutuwa a sansanin sojin kasar don haka waɗannan munanan halaye suna daga cikin laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam mafi yawan ƙauyuka ko garuruwan da suke ƙarƙashin ikon ƙungiyar boko haram bayan mamaye su tsofaffi da marasa galihu waɗanda ba za su iya gudu ba sakamakon wasu matsaloli na nakasa ko na rayuwa musamman manoma dama daga cikinsu suna ci gaba da zama ƙarƙashin ikon ƙungiyar boko haram lamarin da ke kai su ga fuskantar dangogin musgunawa a fuskar rayuwarsu da sunan aiwatar da shari'ar musulunci a ƙauyen ko garin a irin mahangar ƙungiyar boko haram kamar yadda garuruwa da ƙauyukan da suke ƙarƙashin mamayar ƙungiyar boko haram tsofaffi suke fuskantar matsaloli irin kwace musu dukiyoyi da hana su gudanar da haƙƙinsu na walwalar rayuwa musamman tafiya gonakinsu domin gudanar da ayyuka lamarin lamarin da ke katange su daga wadata iyalansu da abubuwan bukatu rayuwa da bullar karancin abinci kamar yadda a mafi yawan lokaci mayakan kungiyar boko haram suke kama 'ya'yayensu da jikokinsu suna kashewa kai a wasu lokaci ma tsofaffin ba su tsira daga fuskantar kisar gilla ba a hirar da aka yi da wata tsohuwa 'yar shekaru 80 a duniya a wani ƙauye da ke karamar hukumar micika a jihar adamawa da ke shira arewa maso gabashin najeriya bayan mayakan kungiyar kungiyar boko haram sun mame ƙauyen mayakan kungiyar sun tambaye ta dalilin da ya sanya ita ba ta gudu ba alhali sauran mazauna ƙauyen sun tsere daga muhallin mahallinsu sakamakon harin da aka kaddamar kan ƙauyen sai take amsa musu da cewa wannan gida da take zaune a ciki mallakin ta ne kuma tabbas ba ta tsoron mutuwa sai wasu daga cikin mayakan kungiyar boko haram suka ce mata maimakon aiwatar da kisan gilla kanta za su ɗauki matakin wurga rayuwarta cikin mawuyacin hali inda suka ɗauki wuka suka cakka sarka a kafarta suka mata rauni mai tsanani suka barta cikin wannan mummunan halin na jinya duk da babu asibiti ko wurin sayar da magani da za ta tafi domin kula da lafiyarta saboda jama'ar ƙauyen sun gudu domin tsira da rayuwarsu. kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na amnesty international ya bayyana cewa a ranar 28 ga watan nuwamban shekara ta 2020 ta gabata wasu gungun 'yan ta'addan ƙungiyar boko haram sun kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen kwashobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno da ke shira arewa maso gabashin kasar inda suka kashe mutane akalla 110 ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da 40 ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare tare da raba kansu da gangan jikinsu kuma farmakin ya ritsa da mutanen garin inda da dama suka ɓace wani tsoho ɗan shekaru 65 a duniya yana daga cikin mutanen da ƙungiyar boko haram suka kama kuma ya kasance yana gudanar da kwangilar aiki a wata gona na tsawon mako guda yana bayyana wa mayakan ƙungiyar boko haram cewa dalilin sa na zuwa wannan gona domin gudanar da ma na tsawon mako guda shine ɗan abincin da yake gidansa ba zai iya ciyar da iyalansa ba ba don haka ala tilas ya kulla wannan yarjejeniya ta gudanar da aiki a gonar domin wadata iyalansa da abincin da za su ci kan haka mayakan kungiyar boko haram suka masa ahuwa daga fuskantar kisan gilla tare da sakinsa amma suka aiwatar da kisan gilla kan 'ya'yansa biyu wannan tsoho da ke cikin mummunan halin bakin ciki ya kara da cewa 'ya'yansa biyu da aka kashe su ne suke taimaka masa wajen gudanar da harkokin gidansa domin samun damar rayuwa cikin rufin asiri kuma kafin wannan lokaci mayakan kungiyar boko haram sun taɓa kashe masa yaro matashi shekaru biyar da suka gabata a wani harin wuce gona da iri da mayakan kungiyar boko haram suka kaddamar kangarin lamarin da ya wa jama'a tserewa daga muhallinsu Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International tana bayyana cewa hakika matakin wawushe kayan abinci da dabbobi da mayakan ƙungiyar Boko Haram suke yi a duk lokacin da suka kawo harin wuce gona da iri kan gari da kuma matakin da jami'an tsaron Najeriya suke ɗauka na killace gari tare da hana isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar da suke cikin halin kakanikayi suna daga cikin dalilan da suke wurga jama'a cikin matsalar karancin abinci musamman tsofaffi daga cikinsu kamar yadda ƙungiyar ta amnesty international take cewa kungiyar ta samu rahoto da ke nuni da cewa mutane da dama suna mutuwa sakamakon matsalar rashin abinci a yankunan da suke fama da matsalar tashe-tashen hankula a shiyar arewa maso gabashin najeriya kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a watan satumban shekara ta 2020 da ta gabata ya yi nuni kan yadda shiyar arewa maso gabashin najeriya ke fuskantar hatsarin ɓullar yunwa tare da tsoron ɓullar karancin abinci da masifar yunwa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International tana cewa a lokacin da sojojin gwamnatin Najeriya suke kai hari domin kwatar gari daga hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram suna kaddamar da hari ne kan mai uwa da wabi inda a mafi yawan lokaci harin ke ritsawa da fararen hula musamman tsofaffi daga cikin su lamarin da ke matsayin laifukan yaƙi har ila yau ƙungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa da yawa daga cikin tsofaffi marasa ƙarfin jiki da isasshen lafiya ba za su iya gudu a lokacin da mayakan kungiyar boko haram suka kawo hari kan gari ko ƙauye ba a shiyar arewa maso gabashin najeriya sakamakon haka suna zama a cikin gidajensu inda a lokacin da mayakan boko haram suke binciken gidaje suke buɗe wutan bindiga da hakan ke janyo mutuwarsu ko jikkatarsu hakanan a lokacin da sojoji suka kawo ɗauki suna buɗe wuta a duk gidan da suka ji motsi ba tare da bincike ko su wane ne a gidan ba lamarin da ke janyo mutuwar tsofaffi da jikkata su kamar yadda rahotanni suke nuni da cewa idan sojojin Najeriya suka kawo farmaki zuwa gari ko ƙauye da 'yan Boko Haram suka mamaye suna bunka wuta kan garin ko ƙauyen. Bisa zargin mutanen ƙauyen ko garin suna taimakawa 'yan ƙungiyar Boko Haram lamarin da ke kai ga mutuwar tsofaffi da marasa ƙarfi ta hanyar kunna wutan. Wani shaidan ganin ido a garin Bama da ke jihar Borno yana bayyana wa ma'aikatan bada agaji na ƙasa da ƙasa cewa a lokacin da sojojin Najeriya suka kawo ɗauki garin Bama cikin dare bayan da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka mame garin mahaifinsu ya musu umarnin gudu zuwa daji domin tsira da rayuwarsu. saboda shi ba zai iya gudu ba sakamakon tsufa domin shekarunsa sun kai saba'in da biyar bayan lafawar masifar 'ya'yan sun dawo gidan da safe inda suka tarar da mahaifinsu a mace sakamakon harbi da bindiga watakila da sojoji suka shiga garin ne suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin huta lafiya. Hassan Barka ya shigo a cikin shirin na muryoyin masu saurare. Ai saurare lafiya. masu saurare barkan kudar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattaro ra'ayoyin ku masu saurare. A yau ma dai ni ne Hassan Barka ke mai farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka yi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana iliyasu Yakuba Digawa Itis da Dauji Jihar Bauchi zan tofa albarkacin baki na akan bude iyako manufofi da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi tsakanin jamaforiyar Nijar da kuma jamaforiyar benin hakika hakan abu ne mai kuma abin yabawa ne kuma muna jinjina wa gwamnatin shugaba muhammadu buhari hakan zai inganta tattalin arzikin kasashen namu guda biyu kuma muna fatan gwamnatocin kasashen namu na afirka za su haɗa kansu wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu goya wa 'yan ta'adda baya a kasashenmu na afirka hakika ta'addanci na kawo wa tattalin tattalin arzikin kasashenmu na kaso da fatan allah ubangiji ya kawo mana dawwamammin zaman lafiya mai dorewa a kasar mu najeriya da ma kasashen mu na afirka baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya na gode rediyo boh Iran mai magana iliyasu yakuba digawa ita suka ɗauki harbauci. bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi kuna tare da mai sauraron ku eh, na yau da kullum Ilyas crazy ne na kulabar ra'ayin zuci da ke agadas jamhuriyar niger shi zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi ra'ayina game da wannan hari ko in ce game da wannan hare-hare da 'yan ta'adda suke kawowa a ƙasa ta ta Nijar eh, game da musamman wannan hari na baya-bayan nan. Abin da zan kira ga shugabanninmu na Nijar game da irin wannan hari da ake kawowa ana kashe bayan Allah wanda ba su shi ba su gani ba ana ɗaukar rayukansu. Isabila mu waɗannan abubuwa ba mu jin daɗin su. Ya kamata gaskiya shugabanninmu game da harakar tsaro in nan su tashi tsaye su kula sosai duk rai ɗaya da aka kashewa a cikin ƙasa su sani hakkin shi yana bisa wuyansu ya kamata su a mu in suna faɗaka su faɗaka game da turawan nan ba alheri ne ba tattara da su sharrin su yayi yawa ko da akwai alheri sharrin su yayi yawa su ne suke kulla mana wannan makirci a tashi lafi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shashin hausa na biyu ya ce murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne wanda ta da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ne mai nijar zan yi tsokaci a dangance da bude iyaka da gwamnatin nijeriya ta yi tsakaninta da makwabta saboda a kwanan baya ma an sake bude wasu to wannan gami ma an sake bude to gaskiya muna jin daɗi kuma wannan abu ne mai kyau ganin cewar buɗewa shi ya fi alheri ganin cewa duka tsayin kwanakin da aka samu a rihe ba wani ci gaba ne na fuskar harkokin kasuwanci saboda tattalin arziki yana amfani ga shige da wucen 'yan kasuwa ne wannan kuma kasuwanci da aka bude mana shinge ga kasashen afirka shi ma muna fatan ubangiji allah ka sa abin ya amfani da kasashen da suka yi da musu allah ka taimake mu da sabon kwanciyar hankali a kasashen mu na yankin afirka to marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya lafiya tsakanin juna. Sai kuma shirin kisoshin rayuwa tare da Tahir Amin. Kisoshin rayuwa Bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin dastan rastan na atila Shaid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da hajjin bankwana ba mu karasa ba sai lokaci ya yi mana halinsa da idan allah za mu tashi daga inda muka tsaya bayan kammala ayyukan mina a ranar sha uku ga watan zulhajji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar mina ya je makka ya je ya yi dawafi sannan ya yi sallan azahar a harami kusa da ɗakin kaba sai kuma da jijjifin ranar sha hudu ga watan zulhajji ya kama kama hanyar komawa madina sai dai wasu muhimman al'amura da suka faru a lokacin hajjin bankwana sun hada da cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai zauna a wani gida ba a duk tsawon zamansa a makka wato yana zama ne a cikin haimarsa a wani wuri da ake kira bataha a cikin garin makka sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa ɗakin kaba sutura da kaya wanda aka saƙa daga ƙasar yemen har ila yau daga ga ranar goma ga watan zulhajji ya ba wa mutanen makka aikin kula da dawafi da hajarul aswad da kuma makama ibrahim da kuma dai tsayawa a sahun farko na sallolin jam'i har ila yau ya yi hudubobi masu yawa a lokacin ayyukan hajji a wurare kuma daban-daban ya yi huduba a masallacin haifa da kuma mina har ila yau a lokacin da ya fita daga madina zuwa aikin hajji ya aiki aliyu da abi talib salam tare da wasu mayaka zuwa kasar yemen inda ya sami nasarori na musuluntar da nasaran najiran da kuma wasu kabilun larabawa a kasar ta yemen ya kuma sami ganimomi masu yawa don haka sun haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a makka ko kafin ya shiga makka da kaɗan wasu daga cikin wa'anda suke tare tare da shi a lokacin tafiyarsa a zuwa yemen sun kai kararsa wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kan wasu al'amura wanda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna bacin ransa sosai dangane da hakan kamar yadda muka bayyana a ranar 18 ga watan zulhajjin ne akan hanyarsa ta koma madina allah ta'ala ya saukar da ayat tabligh wacce ta umurce shi da ya shelanta wa sahabbansa kan cewa Ali da Abi Talib salam shine khalifansa ko magajin al'amura a bayansa akan hanyarsa ta komawa Madina Allah ta'ala ya saukar da ayat tabligh wacce take cewa ya kai manzo ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka kuma idan baka aikata ba to baka isar da manzancinsa ba kenan kuma Allah yana tsare ka daga mutane lalle Allah baya shiryatar da mutane kafirai cikin suratul ma'ida aya ta 67 wannan ayar a bisa ra'ayin wasu manya-manyan malaman shi'a ta sauka ne a ranar juma'a 18 ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijira a wani wuri da ake kira gadir kuma kusa da garin jufa akwai wasu malaman sunna wanda suka tabbatar da wannan ra'ayin a cikin littattafansu wannan ayar tana daga cikin ayoyin alkur'ani da suka sauka daga ƙarshe karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kowa ya sani suratul ma'ida kanta tana daga cikin surori da suka sauka a karshe sannan daga ranar saukarta da kuma wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwanaki 70 ne cur don ya rasu ne a ranar 28 ga watan safar shekara ta 11 bayan hijira don haka menene wannan abin mai muhimmanci wanda manzon Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam bai isar ba daga sakon Allah wanda rashin isar da shi zai daidai kamar rashin isar da sakon Allah ne gaba daya kowa ya san cewa kare addini musulunci daga gurbata na daga cikin muhimman al'amura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tunaninsa tun kafin rasuwarsa musamman ganin cewa Allah ta'ala ya yi nufin cewa addini musulunci shine addinin ƙarshe kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine manzon karshe daga nan babu wani sabon wahayi ko kuma manzo da Allah zai aiko saboda haka samun magaji wanda zai jagoranci wannan al'ummar da kuma kare ta daga bata yana da matukar muhimmanci kuma shine sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya isar a ranar gadir hum bayan saukar wannan ayar har ila yau don muhimmancin wannan sakon bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi gadir ya bayyana wa al'ummarsa kan cewa Ali da Abi Talib alaihi salam shine jagora a bayansa sai ayar cika addini ta sauka masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirin yau sai kuma ta fitowa da yadda Allah za mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan koma gefe in haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak don gabatar da shirin na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد wa alihi tahirin jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa muke amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na fikihu to a wannan shirin mun zaɓo waɗansu daga cikin tambayoyin da kuka turo kuma bi iznillah za mu ainihin amsa waɗannan tambayoyi shi wannan bawan allah tambaya ne ya turo yake cewa ni mutum ne wanda yake mai kasuwanci nakan ɗauki kayayyaki ya dudduka nakan bi ofis-ofis ina sayarwa da mutane to amma akwai waɗanda za su bani kuɗi hannu sai in siyan musu bisa wata kima wata wani farashi akwai waɗanda za su karɓa bashi to wanda zai karɓa bashi sai in ƙara masa wato bisa wanda zai sayi abin hannu shin wannan abun da nake yi ya inganta ko bai inganta ba to abin da yake so ya nuna shine cewa irin cinikin da ake yi in za ka siya kuɗi hannu a misali a ce wannan atamfa ce turmi guda duk wanda zai siya kuɗi hannu dubu biyu ce amma idan za ka siya bashi ne sai ƙarshen wata da yake kai ma'aikaci ne ko kuma dai baka da kuɗi yanzu to za ka ba da dubu biyu da ɗari biyar to yake cewa shin irin wannan cinikin ya inganta ko bai inganta ba to tambayar a fili take kuma al'amari ne da akwai da dama wanda suke irin wannan ainihin kasuwanci din to a nan sayar da irin waɗannan kayayyaki bisa bashi ta yadda cewa in mutum ya siya bashi za ka yi masa ƙari to wannan ba shi da wata matsala a cikin fikihu na ja'fariya matukar akwai yarjejeniya tsakanin mai sayarwa ɗin da mai saye in dai shi mai saye din misali ya ce a tamfan nan tun da kuɗi hannu dubu biyu kake sayarwa to ni yanzu ba da kudi hannu na yadda zan baka dubu biyu da dari biyar lokacin da na samu kudi din nan karshen wata ko kuma zuwa ga lokaci kaza idan suka yarjejeniya suka yarda suka aminta mai saye ya yarda mai sayarwa ya yarda to wannan cinikin ya inganta kuma ba a yi haramci ba kuma ya zama babu wata matsala a ciki. wannan ina ganin insha Allahu tambayar ta amsu dangane da wannan tambaya da kai a amsanta a fili to wannan baiwar Allah abinda da take tambaya dangane da abu ne da ya shafi shakku na bangaren alwala wato kenan bangaren sallah ne take cewa wato na yi sallah ne na idar bayan na idar da sallar sai nake shakkun shin wannan sallar da na yi na yi ta ne da alwala ko kuma ba alwala na yi ta wato tana shakku amma fa sai da ta yi sallar ta idar sannan wai yanzu kuma take tunanin shin sallar da ta yi ta idar din lokacin da ta yi sallar akwai alwala tare da ita ko kuma ba alwala to irin wannan shakku din amsar anan ita ce cewa idan mutum ya yi sallah ya kuma kasance ya idar da sallah sannan shakku ya bujiro masa cewa ya yi alwala ko bai yi alwala ba to wannan sallan ta tafi an yi ta an gama kuma ta inganta ba sai ya sake sallah ba ba sai ya yi wani abu daban ba a'a ita sallan ta inganta kuma ta riga ta tafi shikenan insha Allah sai dai mai masa addu'a ko kuma mai mata addu'a Allah ya amshi wannan sallah amma dai ta inganta sallah din ba matsala abin da kurin yake a nan shine cewa sallan da za ta zo nan gaba to fa sai lalle sai an ji an yi alwala idan wannan sallan da mutum eh, baiwar Allah ta yi dinnan sallah ce ta azahar bayan ta izar da sallar azahar din sai ta fara shakkun shin sallan nan da ta idar ta yi da alwala ta yi ta ko ba alwala to ta dauka kurin ta yi ta da alwala kuma sallan ta inganta to amma in za ta tashi yanzu za ta yi sallar la'azar, to fa yanzu dole sai ta je ta yi alwala ba za ta yi cewa a tun da waccan sallan ta azara an ce shikenan ta inganta ta ce to barin dora yanzu ma barin sallar la'asar a tun da akwai shakku a ciki yanzu tun da wannan sallar la'asar ba a yi ta ba yanzu ake son a yi to sai a je a yi alwala sannan a zo a yi sallar la'asar wannan ita ce amsar wannan tambaya bi izinillahi subhanahu wa ta'ala to da yake muna da ɗan sauran lokaci bari mu gani shi kuma wannan bawan allah wato tambaya yake dangane da al'amuran da ya shafi sadaki cewa yake cewa wato kamar ɗaurin aure ne aka yi amma a cikin ɗaurin auren nan sai ba a ayyana sadaki ba to yaya shin wannan aure ya inganta ko ko bai inganta ba tun da ba a ayyana sadaki a cikin ɗaurin auren ba to hakikatan dangane da irin wannan tambaya ko irin wannan yanayi za mu iya cewa akan samu yanayi biyu ne tun da ka ce kurin ɗaurin aure aka yi amma ɗaurin auren musamman a ɓangaren abin da ya shafi mazhaba ta ahalul baiti alaihi salam muna da aure da'imi muna da aure muwakat to duk da cewa baka faɗi wanne ne a ciki aka yi ba a ayyana wato sadaki din ba to amma amsar dai a takaice ita ce in dai aka ce ɗaurin auren nan ɗaurin aure ne da'imi na dindindin ba ainihin ɗaurin aure ne na auren mutu'a ko kuma aure na wucin gadi ko kuma aure muwakat ba to in dai auren ɗaurin aure ne aure da'imi to idan ba a ayyana sadaki ba ba matsala wannan auren yana nan idan ma ya kasance shi wanda aka ɗaura auren ya je ya sadu da matar ba a ayyana wannan sadaki ba to abin da zai biyo baya shine kurin daga baya in zai tashi ya bada da sadakin da ya riga ya sadu da ita sai ya duba ya ga cewa irin wannan matar da yanzu aka ɗaura musu aure irinsu irinsu in an tashi ba da sadakinsu nawa ake bayarwa shine wanda ake ce masa maharul mithil ko sadakul mithil sai i ɗauko kwatankwacin irin waɗannan matayen da yanzu ya aura ya ga irinsu sadakinsu nawa akan bayar to sai ya ba da kwatankwacin wannan sadakin daga baya ko da kuwa an ƙi ambaton sadakin da gangan ne lokacin ɗaura auren ko kuma bisa mantuwa auren yana nan aure ya yiwu ba matsala domin ba sharaɗi ba ne ɗaura auren da'imi na dindindin a ce sai an ambaci sadaki ba sharaɗi ba ne a bisa mazhaban ja'fariya saboda haka kenan daga baya ko da bayan sun sadu zai iya ba da sadaki din sai ba da wannan maharul misil ya duba ya kwatankwacin wannan matar irin su sadaki nawa akan bayar sai ya ɗauko kwatankwacin wannan sai ya biya sadaki din daga baya to amma idan auren da aka yi ba da'imi ba ne aure ne muwakkat aure ne na mutu'a to wannan ɗaurin auren idan aka yi shi ba ayyana masa sadaki ba da gangan ne ba ayyana ba ko kuma bisa mantuwa to auren fa gaba ɗayansa babu shi auren ya zama batil bataccen aure ne bai inganta ba saboda shi sadaki a ayyana sadaki a auren mutu'a aure wanda yake muwakkat rukuni ne mai girma saboda haka in ku babu rukuni to al'amari ya ɓaci auren bai inganta ba kenan saboda haka dole ne a bambance tsakanin biyu din ina fata insha Allahu shi mai tambaya ya gamsu da wannan amsa insha Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad ƙarshe kuma sai shirin mu na ƙarshe wato shirin nan na duniyar ma a yau wanda sunusi na wunti zai shigo domin gabatarwa da ke cewa maimaci ne na shirin da kura kuwa ji a safiyar yau. Duniyarmu a yau.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 hira gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta bayyana damuwarta kan yadda wasu sabbin tashe-tashen hankula suka raba dubban mutane da mahallinsu a wasu yankunan jamhuriyar Nijar. A bayanin da hukumar ta UNHCR ta fitar ta bayyana cewar ita da abokan aikinta suna fuskantar matsala wajen isa ga dubban 'yan gudun hijira da suka tsere daga mahallinsu sakamakon har haren wuce gona da iri da suka kunno kai a ƙauyukan Cumban Bango da Zaurum da Raye da suke kusa da kan iyaka da kasar Mali. Hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a rahoton da ta fitar ta bayyana cewa hare-haren ta'addancin sun tilasta wa mutane kimanin dubu bakwai tserewa daga muhallinsu ciki har da 'yan gudun hijira dubu ɗaya da suke zaune a yankin a matsayin mafaka bayan tserewa daga muhallinsu. Hukumar ta UNHC ta kara da cewa ta samu bayani daga wasu mutane cewa 'yan bindiga Reagan sun ba da wa'adin lokaci ga al'ummar yankunan kan barin muhallinsu kafin kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kansu inda bayan cikan wa'adin suka kawo farmaki da ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula da sace mutane game da wawushe dukiyoyi hukumar ta unhcr ta fayyace cewar babbar masifa ita ce jama'ar yankunan biyu babu abin da suka ɗauka daga dukiyoyinsu banda tufar da ke jikinsu domin tsabar firgita da neman tsira da rai wai bahaushe na cewa idan ana ta kai ina ake ta kaya inda a halin yanzu 'yan gudun hijiran ke buƙatar muhalli da za su tsuguna da abinci game da tsaftataccen ruwan sha baya ga kayayyakin kiwon lafiya da na tsaro firaministan ƙasar nijar birgi rafini ya sanar da cewar mutane kimanin ɗari ne suka rasa rasa rayukansu a hare-haren ta'addancin da aka kaddamar kan ƙauyukan biyu da suke yammacin jamhuriyar Nijar a ranar Asabar da ta gabata bayan wasu munanan hare-haren wuce gona da iri da 'yan bindiga masu tsauron ra'ayin addinin Islama suka kaddamar kan ƙauyukan a matsayin ɗaukan fansa. Prime Minista Rafini ya sanar da wannan mummunar kisan gilla ce ta hanyar gidan talabijin na ƙasar a ranar Lahadin da ta gabata kwana guda bayan kaddamar da hare-haren bayan ziyarar yankunan waɗanda suke kusa da kan iyaka iyaka da kasar mali duk da bai bayyana bangaren da ke da alhakin kaddamar da hare-haren ba amma majiyar gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fayyace cewar ga dukkan alamu harin daukan fansa ne 'yan bindigan suka kaddamar bayan da 'yan ƙauyukan suka halaka mayakan 'yan ta'adda biyu a kwanakin baya ana ta bangaren majiyar tsaron jamhuriyar Nijar a ranar asabar da ta gabata ta bayyana cewa akalla furaren hula saba'in ne suka rasa rayukansu bayan wasu munanan hare-haren wuce gona da iri da 'yan bindigan bindiga suka kai kan ƙauyen Cumbangu da Zarum da Rayi kuma wasu akalla ashirin suka samu raunuka inda a halin yanzu aka samu karuwar hasarar rayukan majiyar gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa maharan sun shigo cikin ƙasar Nijar ce daga makwabciyarta Mali kuma yankunan da suka kai hare-haren sun saba fuskantar rikicin kabilanci don haka gwamnati ta aike da wakilai zuwa yankunan domin gudanar da bincike kan hakikanin abin da ke faruwa kamfanin dillancin faransa afp ya habarta cewa mutane hamsin ne 'yan bindigan suka kashe a ƙauyen cumbango yayin da wata kafa ke cewa mutane arba'in da tara ne aka kashe a garin na cumbango tare da jikkata wasu goma sha bakwai na daban sannan a ƙauyen zorum da rai aka kashe mutane talatin waɗannan hare-haren ta'addanci a jamhuriyar nijar sun zo ne bayan fitar da sakamakon zaben shugabancin ƙasar zagaye na farko da aka gudanar a duk faɗin ƙasar kayukan da 'yan bindigar suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri a 'yan kwanakin baya-bayan nan na jamhuriyar Nijar suna jihar Tilaberi ne yankin da ke fama da tashe-tashen hankula kuma jihar tana makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso sakamakon haka jami'an tsaron jamhuriyar Nijar suka hana yawan zirga-zirgar babura a yankunan domin magance matsalar hare-haren bazata na 'yan bindiga da suke yawan kaddamar da hare-haren su ta hanyar yin amfani da babura idan za a tuna a ƙarshen shekara ta 2019 da farkon shekara ta 2020 hare-haren wuce gona da iri kan rundunar sojin jamhuriyar Nijar a garin Inates da Shinin-Godar sun lashe rayukan sojojin ƙasar kimanin 160 kuma ƙungiyar ta'addanci ta daular musulunci ce ta ɗauki alhakin hare-haren biyu ƙungiyar 'yan ta'adda na alka'i alkaida da isil sun tsananta kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasashen yankin yammacin afirka da na sahel a shekarar da ta gabata duk da sanya idon dubban jami'an tsaron kasashen yankin da ma na kasashen waje a cewar majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2019 da ta gabata mutane akalla dubu hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren wuce gona da irin kungiyoyi masu dauke da makamai a kasashe uku da suke yankunan A ranar 21 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2020, gungun 'yan ta'adda sun kai harin wuce gona da iri kan yankin garin Tilibiri inda suka kashe sojojin gwamnatin Nijar bakwai kamar yadda a wani hari na daban suka kashe ƙauyawa 34 a yankin kudu maso gabashin jihar Difa da ke kusa da kan iyaka da tarayyar Najeriya. A gefe guda kuma ƙungiyar Boko Haram da ke da cibiya a tarayyar Najeriya ta ɗauki alhakin wuce gona da iri da aka kai ƙauyen Taumor da ke jihar Difa a ranar Litinin 12 ga watan Disamban da ya gabata inda harin ya lashe rayukan mutane akalla 27 tare da kona kashi 60 cikin 100 na ƙauyen. Jami'an yankin sun bayyana cewa mafi yawan mutanen da harin ta'addancin ya ritsa da su a yankin na Difa sun rasa rayukansu ne ta hanyar harbi da bindiga yayin da wasu suka mutu ta hanyar kona su da wuta bayan da maharan na kungiyar Boko Haram suka kunna wuta a gidajensu sannan gidaje tsakanin kimanin takwas zuwa dubu ɗaya ne da babban kasuwar garin gami da ababen hawa aka kona a harin rahotanni sun bayyana cewa maharan na kungiyar boko haram sun fara kaddamar da harin nasu ne kan gidan sarkin gargajiyan yankin amma ya samu nasarar arcewa ba tare da samun wata matsala ba inda suka fantsama cikin gari suna aiwatar da kashe-kashen gilla har na tsawon sa'o'i uku don haka suka rusa ƙauyen na taumur inda aka kiyasta cewa kashi sittin cikin ɗari na ƙauyen an lalata tashi ba tare da samun ɗaukin jami'an tsaron ƙasar ba tuni dama kungiyar boko haram karkashin jagorancin abubakar shekau ta yi furuci da cewa za ta kaddamar da hare-hare kan mabiya addinin kirista a lokacin bukukuwan kirsimeti inda hare-haren wuce gona da irin kungiyan ba su bambance tsakanin musulmi da kirista saboda wuce gona da iri ne kan jinsin dan adam da babu wani addini da ya halatta hakan yankin difa da ke shiyar kudu maso gabashin jamhuriyar nijar kusa da iyaka da tarayyar najeriya yanki ne da yake dauke da 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari da ashirin da suka tsere daga muhallinsu a Najeriya sakamakon hare-haren wuce gona da irin ƙungiyar Boko Haram kamar yadda hare-haren ta'addancin na ƙungiyar Boko Haram suka raba mutane akalla dubu ɗari da goma 'yan asalin ƙasar ta Nijar da muhallinsu kamar yadda ya zo cikin rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya duk da ƙoƙarin da ake yi na ganin an shawo kan matsalolin ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ƙasar Faransa tana jagorantar gamayyar rundunar soji daga nahiyar nahiyar afirka da na turai da dufin dakile ci gaba da haɓakar ayyukan ta'addancin amma tashe-tashen hankulan yankin bata canza zani ba inda ita kanta rundunar ta faransa take fama da matsalolin hare-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda tare da halaka mata sojoji kamar yadda a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan aka kashe sojojin faransa biyu a ƙasar mali a rahoton da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da na sahel muhammad bin chambers ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi kan ƙarin bullar tashe-tashen hankula sakamakon hare-haren wuce gona da irin ƙungiyoyin 'yan ta'adda kan rundunar tsaron ƙasashen yankunan da kuma kan fararen hula lamarin da ke matsayin babban tashin hankali masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin sa, sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. to anan ne zan jarin zamun shirin amma da yake masu da gigoki ga takaitun labaru jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatullahi sai da alhamna'i ya haramta shigo da allurar kafin corona na kamfanin pfizer hukumar custom a najeriya ta kama dimbin harsashi a jihar cross river da ke kudu maso kudancin kasar dakarun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun ta falasina da magabar yammacin kogin jordan a yau juma'a an amince da sunayen 'yan takara biyar na neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka kafa a takaice kuma da wannan shirin na ya zo karshe gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma da waɗanda ku jimirin su nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci da bibiyar shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo www.housetv1.ng thank you